Ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Wannan sako ne nake so in isar zuwa ga Bello Turji. Kamar yadda muka gani a social media cewa sojojin Najeriya sun yi arangama da ɗaya daga cikin kasar gumin 'yan ta'addar Najeriya wanda ake danganta shi da cewa mai gida ne na Bello Turji wanda ake kira Suhu. To dama rai haka yake kuma lokaci haka yake inna ajalan lahi iza ja a layu a karu lokuntun talamuna. bello Turuji in baka manta ba mu sufaye damun hanyar mu ta dariƙar tijjaniya hanya ce da ba ta sa ɗan adam ya wuri ya cire ƙauna daga rahamar Allah idan baka manta ba har kullum mu nasiha muke maka wa'azi muke maka ka tuba ka bar wannan ta'addancin da kake in ka zo ƙofar tuba abu da take Allah zai amshe ka ya zo a cikin riyadu salihina na karanta maka wannan hadisin ba ɗaya ba biyu ba akwai bawan Allah da ya kashe mutum casa'in da tara. ya tambaya za a samu inda zai je ya tuba wani malami ne zai mai nasiha ya mai wa'azi da zai gane Allah ya tuba ya je wajen malamin ya ce mai malam na kashe casa'in wuyaye tara kana ganin in na nemi tuba Allah zai gafarta mu wannan ashe ba malami ba ne, sai ce ina ai ba ka ba rahamar Allah sai shi tunda ba ni ba rahamar Allah bari in cika ka zama na ɗari ɗin. ya kashe shi ya cika ya kashe mutane ɗari cir circir abin ya dame shi har yanzu ne ce kai ina za a nuna min wani malami da zan bi in roƙe shi in tambaye shi ko zai gaya min hanyar da zan bi in samu rahamar Allah aka nuna mai wani gari zai tafi garin a hanya sai ya rasu da ya rasu sai mala'ikun azaba suka wasu ɗauke shi sai mala'ikun rama za su ɗauke shi sai mala'ikun azaba suka ce wai ai wannan mutumin ya kashe mutum casa'in da tara kai ɗari ma saboda haka mu za mu ɗauke shi mu tafi da shi jahannama sai mala'ikun rama suka ce a'a ai yanzu hanyar da yake tafiya ya tafi hanyar tuba ne bai ma je ba ya tuban ba hanyar da zai je ya tuba ya kama hanya saboda su mu ne mala'ikun rahama za mu ɗauke shi Allah zai gafarta mai nan sai wani abin shiga tsakanin sai aka ce to yanzu abin da za a yi a auna tsakanin garin da ya fito da garin da zai je ina ya fi kusa sai aka samu ya fi kusa da garin da zai je neman tuba to daga nan sai mala'ikun rama suka ɗauke shi Allah ya gafarta mai mun sha gaya maka billa turji wannan aikin da kake yi wallahi al'azimu wanda suke taimaka maka da makamin ka sha gaya mana cewa makamin nan baku ake kuma gwamnati ke baku to sun sa ka aiki ne ba kana gama aikin da suka saka kai ma za su ɗauke ka kana gama aikin da suka sa ka kai ma ɗauke ka za ka yi da wannan ne muke ta baka shawara tun a farko ka bar ta'addanci ka daina kawo mutane ka daina kashe mutane karshen ka kai ma abin da za su yi maka kenan to ka gani abin da aka ma mai gidanka har aka iya zuwa aka kashe mai gidanka su buhu ka kai ma yanzu wani deadline wani lokaci kai aka sama da zaka tafi lahira muna kira gare ka bin turji ka fito mu ba burin mu a kashe ka ba zubar da jini ko ɗaya ba ma bukata in dai na musulmi ne annabi yana cewa la iraqatu dami imri'in muslimin ahwani inda Allahi min zawalid dunya wa ma fiha da a zubar da jinin musulmi guda ɗaya gara duniya da abin da ke cikin duniya ta ainihin gushi mu sufaye wallahi tallahi mu yan ɗariƙa shehu tijjani babu wani laifi da muke gani bawa zai aikata wanda ya gagara Allah shirka ne kawai ba ma iya cewa komai a kai sai dai mu danganta lamarin ga Allah amma kisan kai da abin da ya kama da haka za ka iya yi kuma in ka tuba Allah ta tabaraka wa ta'ala zai karɓi ka saboda haka muna kira gare ka billa turji tunda ka ce kai musulmi ne kana son manzon Allah a baya ba wai ka taba cewa ka taɓa maulidin manzon Allah to mu ba masu a kashe ka amma dai ka tuba daga halin da kake ciki ka dawo mutumin kirki ka kira duk yaranka da suke cikin daji kowa ya dawo da makaman shi ku zo ku aje su a gaban hukuma ku yi saranda ku yi tuba taubatan nasuha kashe ku a Najeriya an rage a arewa an rage mana population ne barin ku a Najeriya matukar za ku zo mutanen kirki ku tuba ai duk ta'addancin ka ba kai fir'auna ba to ko fir'auna a lokacin da ya tuba Allah zai gafarta mai saboda haka nan muna kira gare ka billahi ka ji tsoron Allah sannan maganar da naji kana yi gami da waɗansu daga cikin malamai duk yadda za ka kakka yadda a haɗa ka faɗa da malamai kada ka yadda duk abin da ya kana cin ka ba babbaka kana samun nasara daga lokacin da ka fara ɗaukan maganganu kana ɗaura akan malamai wallahi ƙarshen ka ya zo duk da an san takaddaman da take tsakaninmu da wahabiyawa akwai wani bawan Allah ana kiran shi Murtala Asada a Sokoto ko a Zamfara wanda na ji bidiyon ka ka ɗauki alwashin zaka kamo shi to kada ka yadda masu gidanka masu baka umarni suna so su kai ka su baro ni duk da ba wahabiye ne amma ba ma baka shawaran ka ɗauko shi ka kamo shi ka ci zarafin shi ka kashe shi daga ranar da ka taɓa shi ka jawo kanka masiba da bala'i ko banza mutala asa da yana karatun qur'ani makaratun alqur'ani muna baka shawara ka kiyaye sannan shawaran mu gare kai ko murtala asara ka zauna da kowa lafiya abubuwan da kake akwai na gyara akwai gyara a ciki musamman yadda kake hawa kan wanda ka ga dama da shugabanni da 'yan ta'adda ka bai da su kamar abokanan wasanka musamman gwamnan zamfara ba ka girmama shi ba ka karrama shi ba kuma ka mai magana a matsayin shi na jagora na shugaba to ka sani shugabanka jagoranka ko ba musulmi bane annabi ya ce ka mai biyayya matukar abin da zai baka umarni ba saban Allah bane alaikum bis sam'i wa da'a bayanis tomir alaikum abdun habashi annabi ce ku zama masu biyayya ku ji in an baku umarni ku bi ko da bawa ɗan habasha aka samu ku ba wai sai musulmi ba muna kira gare ka murtala asada ka zama mai biyayya ga jagoranci ka zama mai biyayya ga shugabanni kar ya zama ka hau kan talakawa ka hau kan 'yan ta'adda sannan ka hau kan shugabanni wallahi ba za ka yi lastin ba faɗa da shugabanni faɗa da addini ne ko da shugabannin nan azzalumai ne in sun yi zalunci ku yi musu addu'a ku yi musu nasiha wannan takaitaccen sako kenan izuwa ga Bello Turdi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 wassalatu wassalamu ala ashirafin mursalin sayidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam a yan uwa kamar yadda aka sani muna gabatar da karatu da sarkin zaki a irin rana ta yau ranar asabar karfe goma sha biyu to ni ban samu labari ba ba shi jiya ya tura mun sako akwai rasuwan da aka yi masa karatun sai dai ba za ta yiwu ba yau to ban samu wannan sako ba sai sai yanzu nan afuwan da Allah a ɗan bani minci ɗaya afuwan ban samu sakon ba sai sai yanzu nan sha biyu mata yi sannan tukuna na samu ita wannan sakon saboda haka dala a yi mana aikin gafara to shi yasa na ce to bai kamata mu bar wannan lokaci ba tunda an saba ana gabatar da karatu muka ce to bari mu ɗanyi bayanai akan karatunmu na jiya jiya makaratunmu ba ta samu yadda ya kamata ba saboda kasancewa a network ya yi mana halinsa jiya ba mu samu mun ɗauki karatun live ba kuma bayan haka ma an samu kuskuren kusan rabin kasuwa ya tafi ba samu an yi sabin nashi ba to sha sa muka ce to bari mai bayani akan wannan a maudu'i da muka ɗauka jiya ɗarikar jani a cikin kitabu wa sunna wannan shine taken wannan maudu'in da jiya da daddare muka yi a zawiyan Ulan Mushak Ahmad Abulfati na Yola. <clears throat> To, kamar yadda muka dauko jiya ita ɗarika Shau Tijani da yake wannan wata wata ce ta maulidin Shau Tijani da aka haife shi. To jiya mun yi magana cewa za mu ɗauko ɓangaren ɗarikarsa. Yawa a cikin 'yan uwa sun karanta tarihinsa, yawa a cikin 'yan uwa sun karanta halayyansa da tasowarsa da neman iliminsa da garin da aka haife shi da garin da ya hijira ya koma da kuma da dama dai to shasa na ce to mu kuma bari mu ɗauko bangaren ɗarikansa kuma bangaren ɗarikan za mu yi bayani ne a cikin kitabu wa sunna shin a cikin ɗarikar shautijani akwai abin da ya saba wa shari'ar Allah da manzansa shin akwai abin da ya kawo ba tare da nasin alkur'ani ba ko kuma akwai abin da ya saba wa nasin alkur'ani a cikin ɗarika shauki jani? da sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya saba kitabu wa sunna dukka abin da shauki jani ya ce a yana da yana sun zo ne a cikin kitabu wa sunna ba abin da shauki jani ya kawo cikin ɗarikansa sabo wanda mutum zai rikitar da hankalinsa ne za mu yi bayani a kai a takaice alhamdulillah da farko dai shau tijani a sunansa shek ahmad ana masa inkiya da abdul abbas kuma ana masa inkiya da tijani to shi ɗarikarsa hakika kamar da yawa an sani ɗarika ce wanda ya karbota daga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shafa hatan wannan kuma ba abu ne wanda ya saba wa shari'a ba kuma in kace mun ya saba wa shari'a karatunmu na raba gaddama yana nan ibn taimiya idan aka kawo masa gawa sai ya kwanta ya jawo mafarkin da karfin tuwo ya ga manzon allah ya yi masa tambayoyi mas'alatul adida mas'aloli daban-daban har a ciki ya tambayi manzon allah wannan gawan da aka kawo masa mumini ne ko munafiki sannan ya sallaci gawan yana nan a wannan bayani a cikin madarijus salakina kaga saboda haka maganan cewa ganin manzan Allah wannan bai sai ibnu taymiya bai sai nan ba ma ibnu taymiya ya ce ya ga lauhul mahfuz kaga ba za ka raina min hankali ba ya ce min ba a ganin manzan Allah ya aka yi shauci gani ya ga manzo Allah ya bashi ɗari to <clears throat> mu ji a gurguje shai ibrahim yana cewa iza qulta hal zal wird nahaju muhammadin aqulu na'am wirdi li naila safa'i فما بي إلا ذكر لله وحده تسلي على المغتار خير ورائي فما فيه ذكر الشيء أو ذكر غيره لورد لداء العبد أين دوائي شيخ إبراهيم إذا قلت هل ذا الورد نهج محمد aqulu na'am wirdili naila safa'i kai mai garaje in ji maulana shai ibrahim inyas in ka tambaye ni halzal wirdu na hajji muhammadin shin wannan wurdin shauti Jani da kuke yi ta farki ne na annabi muhammadu shai ibrahim ya ce aqulu na'am zan amsa maka da babban murya in ce maka na'am haka yake wurdin shauti Jani. tafarki ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin ruhul adab usisa bil sunnati wal furqani an hassasa shi ne duk abin da yake cikinsa sunnan manzan Allah ne sunnan manzan Allah ya tabbatar da su alkur'ani ya tabbatar da su ya sa sha'u ya ce a Kulu na an birtijal da babban murya zan faɗa cewa lallai tafarki ne na annabi muhammadu hal za kulta hal zal wudu nahju muhammadin aqulu na'am wurdi li nail safa'i li safa'i na samun safa'i ne na zuciya sarkai na samun sarkin zuciya ne da sarkin jiki gaba daya fama bi illa zikiru lillahi hadahu. babu fa komai a cikin ɗarika shauti jani illa ambatan Allah shi kadai ya sa idan mutum ya zauna wurin safe damar ɗarika shau tijani akwai lazimin safe akwai lazimin yamma akwai wazifa wanda ake taruwa a yi da'ira a yi shi akwai zikirin juma'a wanda ranar juma'a bayan la'asar kafin magariba ake da'ira jama'a su hadu su yi shi to wannan abu guda hudu shine ɗarika shau tijani babu wani abu bayan wannan abu guda hudu duk abin da ka samo bayan wannan abu guda fudu to baya cikin ɗarika baya cikin ka in dai aka ce ka shau tijani to lazimin safe a lazimin safe kuma abin da ake yi shine istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari kuma da yamma bayan la'asar za a yi istighfari ɗari salatu annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari wazifa ana yin ta ko bayan sallar asubahi ko bayan sallar la'asar ko bayan magari ba duk lokacin da ka zaba a cikin lokuta guda uku nan yayi shi kuma za a taru cikin jama'a in ta samu a yi shi za a yi istighfari talatin za a yi salatin annabi hamsin za a yi la ilaha illallah ɗari za a yi wata siga ta salatin annabi ana ce mata jauharatul kamal guda goma sha biyu a cikin jama'a in ta samu to wannan a rana kenan sai kuma ranar juma'a duk sati bayan a ah, la'asar kafin magariba za a taru a yi ta hailala a yi ta la ilaha illallah a yi ta la ilaha illallah har faduwan magariba Shi kenan duk abin da ya safu inda a cikin jama'a ne ba lissafi in mutum shi kadai ne maximum ba su a wuce dubu da ɗari shida amma ana so ko da dubu da ɗari ɗaya ya samu ko da ɗari biyu ko duk dai ba damuwa amma dai maximum ana so mutum ya yi dubu da ɗari shida wannan shine ɗari ka shauti jani duk wanda wannan bai karbi wannan baya ba to ba shi sai dai a ce masa masoyi ba ɗan ɗari ka ba ne kuma duk wanda da sunan ya karbi ɗari ka bai yayin wannan abun to ba ɗan ɗari ka ba ne idan ɗari ka in an shiga ba a fita kuma alkawari ne ka ɗauka ya yau milki wayannan abu guda uku da muka lissafa su guda hudun nan a cikin su uku idan baka same shi ba sai ka rama shi ma'ana idan baka yi lazimin safe ba to za ka rama shi idan baka yi lazimin yamma ba za ka rama shi idan baka samu wazifa ba za ka rama shi amma zikirin juma'a in ta wuce ka ta wuce ka to shi yasa ya ce fama bihi illa zikiru lillahi wadahu tusalli alal muhtari khairi wara'i babu komai a cikinsa illa zikiru lillahi wahdahu tusalli alal muhtari sai salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi zikiri ɗungurungun mu ɗauko zikiri ya tabbata a kitabu wa sunna ko bai tabbata ba shi zikiri kawai sunan zikiri a yi ta'ambaton Allah la ilaha illallah da kowane irin sigan kalma ya tabbata ko bai tabbata ba shi yasa ba za mu saukar da kadamin mu akan kitabu wa sunnan ba idan muka ɗauko littafi a kusa shine riyadu salihina wanda su yan izana da kansu suna fassarawa to a ciki imamun nawawi ya kawo a babu fadli zikiri wal hassi alaihi e, babu falalan ambatan Allah da kwadaitarwa izuwa gare shi to kalallahu ta'ala wala zikirullahi al duk cikin ibadun Allah ba abin da ya kai ambatan Allah inna salata ka tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbaru. saboda ita sallah kanta zikiri ne in ka cire zikirori a cikin sallah to baka da bambanci da bambanci da mai training eh mai exercise saboda haka abin ruhin sallah shine Allahu akbar a karanta fatiha a karanta kan sura Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahumma rabbana wa lakal hamd subhana rabbiyal azim wa bihamd subhana rabbiyal azim wa bihamd subhana rabbiyal Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamd wannan shine sallah in ka cire wayannan zikirori to ba sunan sa sallah ba ne ya sama akwai abin da in baka karanta ba ma sallah ma bata yi ba to saboda haka Allah ya ce a zikirullahi afdalu ta'ati shine mafificin da'a da bawa zai yi wa ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa fazkuruni azkurkum ku ambace ni nima in ambace ku ku tuna da ni nima in tuna da ku a cikin hadisi sakihi ya zo man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi duk mutumin da ya ambace ni a cikin ransa to ni ma zan ambace shi a cikin raina wa man zakarani fi mm, qala ta'ala wa zukur rabbaka fi nafsika tadurruan wa khifatan wa dunal jahli min alqawli bil guduwi wal asal wa la takun min al gafilina Allah subhanahu wa ta'ala yace wa zukur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin ranka malamai suka ce wannan fi nafsika za ta iya ta ɗauki fassara guda biyu ka ambaci Allah kai kaɗai ko kuma a sirrance ba sai an ɗaga murya ba fi nafsika shine abin suka ce kowane fassara idan ka yi mata ta zauna ko kai kaɗai ko kuma a cikin ranka tadarru'an kana mai kaskantar da kai wa hifatan kana mai nauyaya ubangiji kana mai tsoronsa kana kana yinsa cikin kushu'i wa dunal jahali min alqawli ba tare da daga murya ba daga cikin zance ma'ana ba daga murya zaka yi ba kuma ba wai kuma a zuci ba a kana mai dan fitar da harufa a hankali a hankali kana yi bil guduwi wal asal shine da safe da yamma to wannan to sai wani mutum zai ya ce to ai gashi na an ce kai kadai ko kuma a cikin zuciyarka ba ce ku zo a'a dakata dakata wannan shi ne abin da cikin muka irga cikin ka shauti jani abu guda uku to biyu ɗin duka a sirrance muke yi mu kaɗai a masallaci ko a gida shi ne ma'ana wa zukur rabbaka fi nafsika to shi ne lazimin safe shi ne lazimin yamma lazimin safe shi ya sama Allah ya ce bil guduwi wal afsad wannan zikiri irin siffan da ya faɗa din nan to shi ana yin sa ne kai kadai safe da yamma bayan sallar asubahi za mu zauna mu yi istighfari ɗari mu yi salatu annabi ɗari mu yi la ilaha illallah ɗari haka kuma za mu zauna bayan la'asar za mu yi istighfari ɗari za mu yi salatu annabi ɗari za mu yi la ilaha illallah ɗari ne ma'ana wa zukur rabbaka fi nafsika tadurru wa hifatan wa dunal jahli min alqawli bil guduwi wal asal sai Allah ya ce wala takun min gafilina kada ka kasance fa cikin rabkanannu kada ka kasance a cikin yan izala da ba sa zikiri ko kuma suna yi amma kaɗan shi kuma a ka'idar Allah me yin zikiri kaɗan munafiki ne ta saboda haka Allah ya ce wala takun minal gafilina kada ka kasance cikin rabkanannu wanda suna kin zikiri wanda ba sa yin zikiri sai kadan kuma yin zikiri kaɗan Allah subhanahu wata'ala ya ce mai yin zikiri ɗan kaɗan munafiki ne wai za kamu ila salati kamu kusala yura'unan nasa wala yazkuruna laha illa kalilan ba sa ambatan Allah sai ɗan kaɗan kai mai yin da yawan ma suna zargin ka mutum sai gani mutum ya ce ana ana isigifari ɗari ko dubu ko miliyan ɗaya wa ya sa ka haka suka ce kuma shi kuma a ka'idar Allah ku duba fa irin adalci na ubangiji Allah yana cewa faman ya amal miskala zarratin khairan yara wa man ya amal miskala zarratin sharran yara duk kankantan aikin alheri komai kankantansa idan kai Allah zai saka maka komai kan kantansa amma banda zikiri banda zikiri shi zikiri mai yin kaɗan munafiki ne ya sa Allah ya ce wala yazkuruna Allah illa qalilan me to siffar mumini a wajen zikiri shine ya yi fallazina amanu zukurullaha zikiran kasiran ko shi shasa duk inda Allah ya ce ku yi zikiri zai ce kasiran wa zakirun Allah kasiran wa zakirati فإذا قضيت salatu فانتشروا في fil ardi wabtagu min fadlillahi wa zukurullaha kaseeran haka Allah yake cewa duk inda yace ayi zikir sai hada da kasiran mai yawa saboda ba abinda Allah yake so kamar ambato saboda haka shine malamai suka ce wala takon minal gafilina sai Allah ya ce zukurullaha kasiran la'allakum tuflihuna ambaci Allah ambato mai yawa la Allah kun tuflihuna lallai za ku rabauta kun kun ji ko kuma daga nan sai ya ce innal muslimina wal muslimati izuwa wazakirina Allah kasiran wazakirati a addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman kun ji dai yanzu magana ya zo yanzu ana masai masai ake magana ba wai ana magana musulmi maza musulmi mata a ba ba wannan bane maratib ne na na na musulmai wato musulmi farko dai da musulunci za a fara to mutum mai himma ne mai kokwari ne mabautan to zai je makami na imani zai je makami na takawa zai je makami na kaza zai aka irga makamai guda goma amma kololuwar darajar ita ce makami na zakirai ita ce kololuwa misali in ba gane ba shine za a ce maka to kamar police kaga da kurtu zai fara in mai himma ne yana ta kokari za a kare shi zaman ta kofra zai tafi sajan daga sajan zai tafi ispeto za a ce a ah, sp a ah, kaza kaza har ya zo matsayin cp har ya zo matsayin aig har ya zo matsayin dig har ya zama to ig to shi ne ake irgawa step by step innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal haka aka irga su har guda goma kololuwar darajar shine wa zakiruna Allah kasiran wa zakirati saboda haka wannan shine ambatan Allah sannan kuma a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya yi fallazina amanu zukurullaha zikiran kasiran wasabihu bukuratan wa asilan ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzansa to ko ambaci Allah ambato mai yawa wasabihu ku yi masa tasbihi bukuratan wa asilan safe da yamma saboda haka wannan ita ce abin da ake cewa zikiri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayansa wa an abdullahi bin busra radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallahi inna shara'i al-islami qad qasurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulallahi abubuwa na musulunci sun yawaita azumi sallah umura hajji sadaka kaza abubuwan sun yi yawa ni ka shiryar da ni zuwa guda ɗaya in rike shi ina yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la yazalu lisanu qarratuban min zikirillahi ta'ala kada harshenka kullum kada harshenka ta gushe ratsuban ɗanye sharaf min zikirillahi ta'ala daga ambaton Allah subhanahu wa kada ka kuskura ka bar harshenka ta bushe daga ambatan Allah saboda haka ku zo zumunto kullum harshenka ɗanye sharaf wajen ambatan Allah wannan kuma dukkan ɗarikun sufaye sun gina ɗarikunsu ne akan wannan ka'ida kusan a cikin kashi ɗari kashi saba'in da biyar ko kashi casa'in da biyar zaka ce an gina ɗarikun sufaye ne da ambatan Allah kuma yanzu namu na tijjaniya yadda na gaya muku gashi nan babu komai a cikinsa illa wannan lazimin safe da yamma wazifa zikirin juma'a kuma duk ambatan Allah ne duk zikiri kuma haka 99% rikun sufa a wannan hadisin suka dagara saboda haka su cinsu da shansu tafiyansu a zaune dukka koyaushe ala kulli halin ambaton Allah ake a hadisi na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa an abi darba'i رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزقاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي قال حكيم qala hakim abu abdullahi isnaduhu sahihun manzo Allah sallallahu alaihi an karbo daga Abu Daddai kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sirri da amincin Allah tabbata a gare shi yace ala unabbiukum bi khairi amalikum bana ba ku labarin mafificin ayyukan ku ba bana ba ku labarin mafificin aikin duk duniya ba wa azkaha inda malikikum shine kuma mafi sarkaka a wajen ubangijin maballakinku ma'ana ubangijinku wa arfa'iha shi shine mafi ɗaukaka wa iha fi shi shine mafi ɗaukakan darajanku ba abin da zai sa darajanka ya ɗaukaka kamar wannan abin wa khairin lakum min infaqi zahabi wal fiddati shine mafi alkhairi da ku cire da azurfa ku bayar saboda Allah ma'ana shine mafi alkhairi daga sadaka wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anakahum wa yadribu anakakum shine mafi alkhairi da ku gamu da makiya filin jihadi dinga sarar wuyayiwansu su ma suna dukan wuyanku halu bala ya rasulallah suka ce na'am kai ya rasulallah muna so mu ji wannan garabasan wannan garabasan ba mu taba ji irinsa ba ya fi mafi mafificin aiki shine mafi sarkakan aiki shine mafi ne ya fi sadaka shine ya fi jihadi kai bala ya rasulallah muna so mu ji wannan kala zikirullahi shine ambatan Allah wala ana magana zikirin Allah wa yake magana dogon gemu wa yake magana dangale wando mun manzo Allah ya ce ko musafant to ka je kai ta safan naka ana magana zikiri kana magana to ina ma ko ida ba wani abin da manzo Allah ya zo da shi fiye da zikiri gemu ba ba za ta zama gemu ba sai ta zama mai gaskiya sai ta zama mai adalci ba ka zane ba ka ƙarya ba ka ha'inci amma me amfanin gemu makaryaci maha'inci mai zamba uwa uba ma bayya ganin kiman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam me amfanin wannan gemu saboda haka ku gane fir'auna ma yana da gemu inda gemu zai amfane shi halinsa bai amfane shi shi ma yana da gemu haka ba gemu oju kuma a kasa na yana da gemu saboda haka ba maganansa ake ba gemu ba a'a in ka bar gemu ya zamanto yaya halayyanka ya zuciyarka yawa wannan shi ne nema wani magana wani dangale ba ba sunan manzon Allah bane. kwata-kwata ba sunna bane wannan ku kuka kirkiro kuka sawa kanku ha saboda haka wannan kenan saboda haka ambaton Allah wato shine mafificin abin da Allah yake so daga nan kuma a hadisi ta biyu a babi ta biyu sai imamu nawawi ya kawo babu zikirullahi ta'ala qa'iman au qa'idan aw mudtaji'an wa muhdasan wa junuban wa ha'idan illa alquran fala yahillu li junubin wala ha'idin babu ne ya ware kuma wannan na ambatan Allah shi na ambatan Allah ka'iman a saye kaga wato ana nuna maka anan ana ambatan Allah a cikin kowane hali ana ambatan Allah a saye ana ambatan Allah a zaune ana ambatan Allah a kishin gide ala kulli hali eh, ko mutum ba yi da sarki yana tare da najasa zai ambaci Allah wa junuban ko mutum yana da janaba zai ambaci Allah wa ha'idan ko mace mai haila za ta ambaci Allah illal Qur'an amma banda alqur'ani banda alqur'ani wanda yake da janaba ko matan da tana da haila ko jinin nifas ko wannan duk ba za su ɗauki alqur'ani izu su tausayi mu'amalanci ba saboda kin Allah kin manzon Allah da wulakanta alkur'ani su Jafar sai da suka ce ko kana da janaba zaka ɗauki alkur'ani shi ne imamu Nawawi malamin hadisi shekara da shekaru ya rubuta wannan littafin riyadu salihina duk duniya kuma ana amfana da littafin suka ce banda qur'ani dala a cikinku yanzu abin tambaya wa ya girmama alkur'ani ya girmama sai suka ware suka ce banda alkur'ani saboda me littafi ne mai sarki la ya masuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin sai suka ce wai wannan ai da mala'iku ake ne dan Allah dan uwa qur'ani kan mala'iku aka saukarwa ko kuma ko kuma eh? manzon Allah aka saukarwa ko dan adam aka saukarwa aka saukarwa Qur'ani an saukar da alkur'ani ne ga 'ya'yan adamu to mu dawo bangare guda biyu kuma mala'ika kam yana yana ɗaukan janaba ne mala'ika yana bawali ne yana mala'ika yana ga'iti ne mala'ika yana sakin iska ne ai wani abun kawai hankali ya isa ka fahimci me addini ah, to mutum da shi shi najasa ma baya baya baya ya za a ce da mala'ika ake <laughs> in da rashin hankali da kuma jahilci yayi wa mutane duniya da kuma neman a halakar da al'umma ka ji ba abin da ya ce la yamassuhu illa al-mutahharun sai Allah ya ce tanzilun min rabbil alamin wannan littafin fa ta sauka ne daga wajen ubangijin talikai ta sa shabu na cewa كتاب عظيم من عظيم منزل على أعظم الأرسال من لبسه تقوى كتاب مجيد من مجيد ممجد عليك مجيدا عند ذي الأرش والمأوى عليك به خبلا من الله واسعا وبه نجاة من ضلال ومن إجوا كتاب عظيم لتافي نمي جرما من عظيم منزل دقا وجن وبنجي mai girma ya sauka wa aka saukarwa ala a azamil arsali mafi girman manzanni shine muhammadu rasulullah shi aka saukarwa littafin alkur'ani ma aka ce littafi ne sarkakakke saboda a raba mutane da addini aka ce a'a ko kana da janaba za ka ɗauka ƙur'ani ka yi mu'amala da shi to ina sarkin nata to saboda haka ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار sani cewa halittun sammai wal ardu kasai waktilafin laili wan nahari da sabanin dare da rana yanzu dare ya fita rana ya shiga an jima kaɗan rana ya fita dare ya shiga wannan caccajawa din nan to la'ayatin lallai ayoyi ne ga ma'abota hankali sai ya ce su waye ne wannan ma'abota hankalin 'yan izala salafawa wahabiyawa a'a Allah ya ce nan masu kaifin hankalin su ne allazina da Allah kiyaman wa ƙudan wa ala junubi su ne masu ambatan Allah a saye masu ambatan Allah a zaune masu ambatan Allah a gide su ake nufi saboda haka a wannan babin hadisi hmm? a wannan babin an kawo hadisi wa an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ala kulli ayanihi rawahu muslim dana aisha ta kawo wannan hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah ala kulli ayanihi a kowane halin da yake ciki wannan hadisi ma suka karfafa shi cewa ai kulli a yani ne ko yana da kaza duka wannan yan banza ne kuma da yawa suna suna suna da yake suna kallon kansu kamar suna ganin manzo Allah mutum ne kamar su yasa suke ɗaukan wasu abubuwan da bai kamata ma a ɗauka ba sai ya zo a ce maka ai manni ma ba ba ba najasa bane ba najasa bane shi manni saboda haka ko a jikinka akwai maniyyi a za ka je kai sallah da sauransu duka wannan halaka ce na so a raba ka da addininka sai a ɗauko abin da ba zai haɗu ba a ɗauko ana kwatance da annabi muhammadu akwai abubuwan da ba za a yi kwatance da manzan allah saboda manzan allah komai nashi daban yake an sha fasarin manzan allah an zauna lafiya kalau kai an sha naka za a zauna lafiya munafukan banza da wafi to mu dawo babu fadli khilaqi zikir wan dubu ila mulazimat mulazamatiha wannan nahyu an mufaraqatiha li gairi uzurin babu fadli babi ne ta falalar hilaqu zikir in aka ce hilak ai da'ira ai kuri a yi round about a yi zero a yi o a yi round ana ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to wannan shine imam nawawi ya ya ware babi musamman a zo a taru a yi tukuri a yi rawun a yi zikiri ni imamu nawawi mashasa na ce duk a cikin kitabu wa sunna ne to ya ce ma hilak ma'ana hilak din a yi rawun a sake wata rawun a bayan a sake wata rawun a bayan jama'a su yi ta kuri su yi ta kuri su yi ta zero su yi ta rawun a bayan a yi ta wannan da'ira in ta cika a sake yin sabo in ita ma ta cika a sake yin sabo shine ma'ana hilak bai ce halka ba halka guda ɗaya kenan hilak ai ta ai in aka cika wannan da'irar a sake wani shine ma'ana hilak shine abinan ibn a manan hilak saboda haka kuma a ladabtar da mutane zuwa ga lazimtan zikiri a taru a da'ira mutane su lazimci wajen wannan hayo an mu fara kuma an yi hani daga rabuwa da wayannan da suke su ta zikiri nan da rabuwa da su yanzu yan izala sun sun ce muku wannan yan bidiya ne yan wuta ne gashi Allah yana tabbatarwa akwai jama'an da suke taruwa su yi su yi zikiri manzon Allah ya tabbatar akwai mutanen da za su zo su yi rawun su haɗu su yi zikiri amma an ce wayan mutane yan wuta ne an ce musu yan bidiya ne gashi hadisai za su tabbatar da su waye ne nasi alkur'ani zai tabbatar ana yi ko ba a yi in suna yi su waye suke yi ahlu suna da abu ya tabbata a hadisin manzon Allah ka zo kana cewa mutane yan bidiyo da kafirai ne mushrik saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wasbir nafsaka rike kanka ya rasulullahi yanzu wani da manzon Allah ake magana wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil gabati wal ashiyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum turidu zinata hayati dunya suratul kaf wasbir nafsaka ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ka kame kanka yanzu ana magana fassaran wannan ana magana ne da ainihin asaburu ainihin da mananta ainihin na lugga ma'ana ka kame kanka ka zauna tare da waɗannan da suke ambatan Allah wanda suke taruwa su yi da'ira ma'allazina ya du'una rabbahum tare da waɗanda suke ambaton ubangijinsu ya du'una tana zuwa da ma'anoni daban-daban yadu'una tana zuwa da ma'anan nida yadu'una tana zuwa da ma'anan bauta yadu'una tana zuwa da ma'anan roko yadu'una tana zuwa da ma'anan kira to anan nan me karinan da zai nuna maka cewa a nan zikiri ake nufi ba bauta na, na ibada na sallah ba ba na kira ba ba na roko ba waye zai nuna maka shine karinan da zai ke nuna maka Allah yake cewa a ƙarshen ayan wala tudiu falna kalbahu an zikirina wala tudiu falna kalbahu an zikirina kada ka yi ɗa'a ga waɗanda muka rafkanar da zuciyarsu daga barin ambatan Allah daga barin zikiri to shi yasa za zaka gane yadu ma'allazina yadu'una maganan ambaton Allah maganan zikiri ake yi manzan Allah yana gayawa manzan Allah ya yi hakuri ya kama kansa ya zauna tare da wayannan mutanen da suke taruwa su yi zikiri bil gabati wal ashi safe da yamma yuriduna wajihahu ma'ana yuridunahu suna zikirin nan saboda Allah saboda abin duniya kai ba ma saboda aljanna ba kai ba ma saboda lada ba suna yin zikiri ne saboda ubangijin da ya halacci lada suna yin zikiri ne saboda ubangijin da ya halacci aljanna jiya mana karanta a cikin mabarji ka kaji ba sun ce su ba lada su ba aljanna ba kanta jiya jiya na karanta a cikin madarsa salikina cewa nakasa ne in ji ibn qayyim ka ce wai kana bauta wa Allah dan a baka lada ko dan aljanna ko matan firdausi ko dan yake wannan na kasa ne ana bauta ne saboda Allah ji ana karanta ba baka guduma a cikin gidanku saboda haka wala ta'adu ainaka anhum ya rasulullahi kada ka dauke idanuwanka akan wayan nan da suke taruwa su yi zikiri ya sa malamai suka ce masu wannan wanda suke taru suke ziri kawai ka zo kana kallon su ma ibada ne don Allah bai ce wala ta'adu an humfa kada ka ɗauka rabu da su ka dauke kanka daga gare su ba a yace wala ta'adu ainaka dalilin kawo ainaka malami suka ce kawai ka zo kana kallon su ma lada za ka samu ba ma na kallon su haka ba fa hadisi zai zo nan a gaba kawai ka zo suna yi nan ka zo sai gumi ma ka zo ka zauna ko wani bukatan ka ya zo ko akwai wani mutum da ka zo nema ka zo ka same shi an ce yana nan a da'iran zikiri ka zo kana jiransa ya gama zikirin kai bukata ne ya kawo ka personal wajensa ka zo ka zauna tare da su za a baka tikitin aljanna ko sai gumi ka zo zan baka tikitin aljanna hadisi zai zo saboda haka wala ta'adu ainaka anhum turidu zinatal hayatid duniya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah sai da amincin Allah su wa gare shi ce inna lillahi ta'ala mala'ikatan Allah subhanahu wa ta'ala yana da yana da wasu mala'iku ya tufuna suna kewayewa fiturki a hanyoyi suna bazama a duniya su je kasa kasa su je state state su je local government local government su je kauyuka suna bin layi layi suna bin kororo kororo suna nema suna ahala zikiri suna neman ma'abotan la illallah suna nema inda aka taru aka yi da'ira ana la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah ba yan izala suke nema ba masu wayannan ɗabi'a suke nema ba masu sallah suke nema ba ba masu azumi ba ba masu a'a masu zikiri inda suka taru wannan su kuma wasu mala'iku ne na daban iza wajadu qauman yazkuruna Allah in suka samu ɗaya daga cikin su in suka in suka samu hmm, wasu jama'a yazkuruna Allah sun zauna suna zikirin azza wa jalla tana dawu dama sun bazama wannan yayi nan wannan yayi gabar wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa sun bazama ne da zarar wasu daga cikinsu sun ga da'iran da ana yin zikiri sai ce hallumu ila hajatikum ku zo ku zo ku zo ga abun nema ya samu ku zo ku zo ku zo ga abun nema ya samu ku zo abun nema ya samu sai su nemo yan uwansu su zo su taru su zauna tare da wayannan masu ambatan Allah fayahufunahum bi ajiniyatihim ila sama'i duniya sai su dinga rufe su da, da fuka-fukinsu hatta su dangana ga saman duniya saboda yawan mala'ikun fa yas'aluhum rabbuhum bayan sai ubangijinsu ya tambaye su wa a a'lamu shine mafi sani abin da yake faruwa ma ya kulu ibadi me bayina suke faɗi kala ya kuluna suna cewa yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka kaga wayannan lafazan duk zikirai ne ga abubuwan da suke faɗa ba maganan ɗaukan ilimi ba ne kaga anan in ka ce a ah, da'iran ɗaukan ilimi za mu gamu da kai zikiri ake yi ya kai makiyin zikiri don wasu sun da suke cewa a ai wai nan ai wai majalisul ilmu a a ba magana majalisul ilmu ake ba magana ambatan Allah ya kai makiyin zikiri shi ake yi fa sai su ce har ra'auni shin wayannan mutanen sun ganni fa na sai mala'ikun su ce la wallahi mara auka ba su taba ganin ka ba ya ubangiji fa kulu sai Allah ya ce fa laura auni ya ya inda sun ganni kala na laura auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aksara laka tasbihan da sun ganka ai da sun sananta ibada wa ashadda laka tamjidan da sun sananta girmama ka da ɗaukaka ka wa aksara laka tasbihan da sun yawaita yi maka tasbihi wa yakulu ma za yas'aluna me suke tambaya Allah ya tambayi mala'iku me suke roko na rokona qala a yas'aluna kal jannata suna rokonka aljanna qala yakulu sai su ce kala sai ce ya kulu sai Allah ya ce wa harra auha shin sun ganta kala sai ya ce ya kuluna suna cewa la wallahi ya rabbi ya ubangiji wallahi ba su taba ganin mara auha ba su taba ganin aljanna ba kala ya kulu fa kaifa laura auha ta yaya inda sun ga aljanna kala ya kuluna lau annakum ra'auha ra'auha kanu ashadda alaiha khirsan da ai sun tsananta kwadai zuwa gare ta wa ashadda laha talaban da sun sananta nemanta wa azama fiha ragbatan da sun girmama kwadayin su zuwa wajen kala fa bima ya ta'awwazuna da me suke neman sari kala ya kuluna mala'iku suna cewa ya ta'awwazuna minan nari suna neman sari daga wuta ne kala sai ubangiji ya ce fa ya kuluna suna cewa wahal ra'auha fa ya sai ubangiji ya ce wahal ra'auha shin sun ga wutan ne kala yaquluna la wallahi ma ra'auha wallahi basu taba ganin ta ba ya ubangiji fa yaqulu kaifa law ra'auha to yaya inda sun taba ganin ta kala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran da sun sanar